daga lokacin da aka sa wannan ah, project dina a tashar wtv ah, na samu nasarorin da ban yi tsammani ba domin a rana ɗaya na amsa waya daban-daban da gida da waje wato kasashen turai da kuma nan najeriya 500 a rana ɗaya ah, maganin tallafi kuma wanda ya fara bani tallafi shine alhaji ali injiniya alhaji ali a kaduna shine ya kira ni muka gaisa ya taya ni murna sai ya tambaye ni ah, maganan tura masa hotuna ta whatsapp na ce masa bana yi ya ce to ai yanzu ko ya kamata in shiga wannan harka ta intanet sai ce masa zan sai babbar waya in shiga sai ya ce mun baka da babbar waya sai turo mun dubu sittin na sai babbar waya shine tallafi na farko da na fara samu sai kuma alkawarori na mutane masu cewa za ka ga mu, za ka ga taimakonmu wa'annan suna da yawa ba za su lissafi ba na to menene kuka yi tsakanin ku da hukuma ah, ko a ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Borno ah, sun kira ne na je na zauna da kwamishina ta nuna farin cikinta ta kuma nuna cewa za su taimaka su yi tallafi mai yawan gaske kuma abubuwan da dai suka ce za su yi alkarorinsu da yawa na taimako sa'annan kuma a university gombe sun kira ne mun je an yi wani taro an tattauna an yi ne ne har su ma sun yi alkawarin cewa lalle za su ban aiki a university in yi aiki tare da su menene sakonka ga hukumar talabijin ta wtv a sako na game da abinda hukumar wtv suka mun ba zai iya faduwa ba domin na dade ina dan waɗannan abubuwa ina yin kaza kowane kafofin yada labarai da muka hira da su ban taɓa hango nasara ko samun nasara kuma duniya gaba ɗaya ta sanni ba sai a sanadin wtv sadaka ka godiya da baki da kuma ɗan ƙaramin lokaci a haka ba zan iya ce musu komai ba sai dai allah ya tabbatar da eh, gidan talabijin ya kuma ɗaukaka shi ma'aikatansa kuma allah ya musu albarka da kwarjini da ƙarin na samun nasara don su suka fito da ni duniya a yanzu.